an gama ɗaukakawa. Ofiya bila su ayin an san ba shi kun bai doka ba. Mai khalilu kala ya zuru da ni wa da niyya an na abu da lafna. Da za ta yana cewa ka niyya ta ni da na rana kada mu zai kaya zuwa ta. Wal halilu ila da na inna ma yuridu Allahu liyuzhiba ankum al-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tabira. Abinda Allah yake yi يتذكر أذنها فغير قياسا أو خالي هنا من الجمع الله بل تحذيركم كما اعترفوا في تحذير الأسفياء وفي هذا الجزء ذكر تتكلم عن الجنون علامة تقيد أصحاب المقال المقال من يقول بعد الكافة من تقديم المقامات والأحوال نتيجة كمقيم وتحالي حالتين وكل وكل كل يعمل على شاكلته هو دين عيسى عبد شاكلته تمثيل يتكون فربكم ألا أعلم شيء وتسلي من أحداث بها ومن يكشف بها وتسلي عشان أحكام باب تعزيزه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسلينا فعلان الناس العاشر قتل العاجل في التقديم بالشفاعة والمقام المعلوم sai ruwan da za a fice da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen ceto da kuma makamin mahallu Allah ya samu cikin ceton annabi abu yarinyar da aka yi bayani ko a cewa kuwa dai shi ne aka yi an taya shi uban da ke ya ba da kadai da an ta da guda Allah ya maka kana kanka Allah ya ba ka ladan da abin da shi da na kai na da muhammad bin bin na amma ta haihu kuma ta kai amma yana na amma ita ta ta ta kai da na ita Allah ya rahama ya yi ake mutunci sosai a hannun sunna da lokacin da za a wara auren sunna da ta ce a can suke karatu wajen mu iyaye su suke da za su wara auren ba saboda ahlus sunna ba ta aure ita ita da wuri ahlus sunna ba ta suka fi tafiya a cikin gidan kan babar da can akwai zana ilana a cikin dandu a je shi ya ɗaura shi ya ɗaura wurin shi ya ɗaura kuma Allah ya ta haihuwa ko wannan shi ne na jika ya tsakanin miji ko kuma rashin lafiya haka دون فرقة فرقة ما يعلم أن لا في شهادة مرة زيادة شيئا ما ينهي وسمع الدين السنة ونقول لماذا أخبر بعضهم عن القبلة تتولى موصلة حتى التعديل لنا عن القبلة فرع كذا يعني أليس أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج من عيد الأرض وقال لا تحكي mata waɗanda suke tsofaffi ɗan mata da dukansu da da ya su kudu da wanda su suke ɗakunan su ma kada da kanya ba ta fitowa wa amara da hujja da kuma ya umarci masu jinin al'ada an yi aka zurna annukan da muke yi ne tashi masallaci saboda dama dalilin zuwa su ba don su sallah ba ne za a yi ne su shafi hukuma wanda ke da Allah malam ta kaya ta menene sunna menene hadisi a dai da an kama nan kaza da rubuta yana rubuta ba an ka sunna da hadisi ta bangaren da ɗaya ne alhadin na nufila وما أجيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول أو فعل أو تعليم أو وقت خلفي أو وقت خلفي أو سيرة قبل البعثات وبعد البعثات. أنا في حديث يا باشا أبو بكر أن منظم الله يفعل. نجم أبوك منظم الله يعيدها. na uku abin da aka aikata a gaban manzon Allah ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani ko Allah ya sani ba sai komai a kai ba ruwai uku ruwaito fuskokin manzan Allah na halitta na biyar ruwai ruwaito fuskokin manzan Allah na ɗabi'a na shida bayar da labarin manzan Allah kafin aiko shi na bakwai karantar da sirar manzan Allah bayan an aiko shi suna da wata hadisi kuma ya yi kira sunna ta a sunna aiwatar da hadisi shi wa sunna domin sunna a yi tsirayi malaman fitin shi ne abin da ta yi kara da samu labarin kamar a gama wa aƙida kuma an ce ahlus sunna shi ne wanda gaba ɗaya amurka ishirin da hudu da aƙida da manufarsa gaba ɗaya akan sunna ba ya kuku sai an gaya da sunna ba da kawai ya masa ra'ayi da kuku mu ma na da nawa shi dai an ra'ayi ne ko yana da nawa a yanzu zaka tuna wa ra'ayi na da nawa amma an sunna ko zan sallama ko ina jin daɗi ko ba na jin daɗi ko wani ko da mun da zan da nawa a sunna to shi da ahlus sunna a ina da kan ya ina da kan wasu mutane Berapa itulah yang berjaya ke atas sekarang ya. Ada malaman polisi, kerja malaman hadisi, kerja malaman ujian sekali, kerja malaman kita ni, kerja malaman akidah, kerja itu yang sekarang punya ya. Kerja malaman dua, lepas ini kerana bukan siapa, apa yang yang kita punya kan. Kerja yang mana? Anak, kamu. Ana yake da aka ce har da za a insani ila rufa. Shin me yasa ka makar lokacawa sai dai kyautata Allah malam tambaya ta yi yan bid'a suna kafa hujja a kan maulidi da lissafin gidan tauliya suna cewa wani gidan ya yana cewa duk wanda ya yi don sunna zagayowar haihuwar annabi sai Allah zai ba shi don Allah ya yi nuna gaskiya wannan magana wannan magana ba gaskiya ba don kuma muka insha Allah ya kafi ne zuwa an kafa sai ta dawo a kafin kala a tsarin da ke ne zai ce a abu da ya ke maka karanto muku jumlar yadda ya faɗa ya da kasar tsakanin abin da ya faɗa duk yadda yake ibn tayyiya ta yi wurin ƙarya yake kowaye ko malam waye duk an ya fice ibn tayyiya zan ga muku da littafin karanta muku dole ku hakimu ba in Allah ya san Allah ya yana ka zama da komai mai haya kina an ba kana nan da mun zama ku ji yadda ya kuma ta auna da abin da ake cewa ya faɗa wannan ko ba ne akan maganar masallaci da aka yi shi wannan kuma zuwa yayi tasiri sai ka ranar sha tara da watan hudu talata mai zuwa ko na za a koma sai ka ɗan kawo da wuri a nan da aka bayani a wajen karatuka cewa a Najeriya har ku duk da za a rinka sauƙaƙi a yake yi kuma abin da yasa aka tsaya tsayin daka a kan wannan masallaci da aka rushe da mun kuma gane gina abin da wani mutum ya ce ya ɗauke shi a nan mutum zai gina shi kare shi ya tsada da muka kudu za a kawo bulo ko a ji a gina suka kudu ba ta kudu wannan magana ba don ne kuna da kuɗi zai gina mu amma inda muke so a ga ƙarar abin a tabbatar da Allah domin ba su gaba da rushe masallatai idan aka bar wannan nauyi sun ta ɗaya a kan wannan mu ga ƙarshen alƙalin mu ga ƙarshen abin da yake so ya ce mai zuwa mana kan da aka je hukunci maliki a dukkan kowa wani ne a kan maganar rushe masallatai da kusan kusan ka kan hukuncin wani karami kuma a kuma da inda ba ni. Eh ƙarar kuwa, nan kai. Eh ya yi da amfani gaskiya ba a zafin na wata ran ba a da yi yi sa bai tsaki, abin da ka da ta

da aka ci gaba da yanka muna da yake zo da muka hanga irin wannan wani ne trela ya kan ya fata yin buɗe ya zo yake cikin wani wata da jirgin ya kada da mun haura jikawa mun da shi yau a wani yake yawon da muka na cikin guda shida da aka yi kuma mun dawo kuma daga can mun fito daga hulɗu za mu kaduna nan ma kuma wani kawai yana kan titi kawai sai ya fata mu ko muna da cikin tsaya a tsaya da kai ya kai da ka shiga wani gari ba sai an da sarauta da ruku mutane da yi da yi motocin sun yau kansu da Allah ya ce da ya je motocin suka tsaya ta ka ta tsaya ne ya samu ta tsaya sai aka ba ya tsaya a wani tsaya ai da jiya ne kallon wannan shi ne amfani a kai addu'a فلك أنا الدعاء ألا يتعي إلى كان لنا في هذه الدنيا ألا يتعي كل سؤال المسلمين ألا يتعي كافر سؤال المسلمين Allah ya tuna ba cikin wannan addini Allah ya raba mu da dukkan musiba da bala'i da talauci da kasara da siya Allah ya saka mana da albarka a rayuwar mu ta gida da karaje da kare mu daga dukkan sharri da matan mu da ƴaƴan mu da dukiyar mu da sana'a da kasuwancin mu an